الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت وآباتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة عمد بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا من صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وجنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا دنيا واخره ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين رب نجنا من القوم الظالمين رب انصرنا على القوم المرسلين رب انصرنا على القوم المفسدين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a yau wato sha abin na yau alamai sha biyar ga watan ramadan a hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai a ci gaba da wannan tafsiri namu na alƙur'ani da muke gabatarwa wato kowace abin nan kowace rana bayan sallar isha'i a wannan masallaci namu na bakin tashar jega a yau muna nan abin na suratu ali imran har yanzu abin na ayar mota ɗari ɗaya da uku alaramma ɗari ɗaya da uku walta kunnin ko a mun shigo walta kunnin ko umma eh wato bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ويتقون waltakun minkum ummatu lalle lalle cikin ku a samu al'umma ya da'una ila suna kira zuwa ga alheri ai al-islam suna kira ga musulunci al-mushamilu ala jami' al shi musulunci ya ƙunshi duka alheri ad-dunya wa al na duniya da na lahira to wanda bai shiga musulunci ba ba zai samu alherin duniya da na lahira ba gaba dai sai dai ya samu guda waya muruna kuma abin nan abin nan waya muruna bil da suna umarni da abin da shari'a ta ce waya na hauna munkari shari'a suna hani ga abin da shari'a take hani yi ma tunkirhu shari'a abin da shari'a take kama. ay yamuruna an-nas wa yanhawnahum sana wannan mutane kuma suna hana su ga aiki mara kyau wa ulaika an-nas wadanga mutane da haka alladhina fiha mudda'un wa inda cikin su akwai masu da'awa al'amiruna nahun masu umarni ko masu hani kuma muflihuna wa su ne masu samun babban rabo Allah ka samu cikinsu ay alfa'izun wa min littaba'i wato a samu wasu mutane da annan ma da kira fardu kifaya don wa'azi shirya da mutane faradin kifaya ne la zama kulla al'umma bai da jimtar dukkan al'umma wala yaliku bi kulla ahadin kuma bai dace da kowa da kowa ba da jahili kamar jahili bai dace da shi ba wakila an ce min za'ida ayi lita takunu umma ku duka ku zama al'umma wato illa dai kowa ya yi da abin da ya sani ka taimaka mana Allah wannan aiki da kake so a yi Allah ka samu yi shi wadda kaka son a yi shi Allah ka samu yi shi wadda kaka son a yi shi kuma ka taimaka mana mai shi don ka ba don da ɗayar da kowa ba wala ta kunu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ta بعد a جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم wala ta kunu kuma kada ku yadda ku zamo kallabi na tafarraku an dinin kamar wa'annan da sun kararrabu ga addininsu wa talafu bihi sun ka sassaɓa cikin addininsu min ba da ma ja'atumul bayyanatu bayan shari'a ta zo musu wa humul yahudu wa nasara sune yahudawa da nasara su yahuda da nasara kansu haɗe yake ba su lalace ba sai bayan ilimi ya zo musu sun gane annabin mu gaskiya ne Allah ya ce to ku kada ku zama kamar haka nan kuna zuwa makarantun ne yara matasa na ta zuwa makarantun ne ana ƙaro ilimi to ilimi kai ya zama sanadiyar rarrabuwa ilimi ya zama sanadiyar haɗuwa duk ilimin da ya zama sanadiyar kauce ma hanya ba ilimin kwarai na ba ilimin kwarai wato hanya ta kwarai ya aza mutane gare shi wa ulaika lawan azabun azim wa'annan da kararrabuwa don sun gane ilimi sai su dora rarrabuwa suna neman su ta mutane ba su samu shugabanci ba ko kaka sai sun watsa mutane sun yi shugabanci to wa'annan lawan azabun azimu suna da azaba mai girma kuna gani ga wasu nan kuna gani suna gani su an manya sun tara takardu ga hannunsu na shaidar zur suna cewa su ne manya amma za ku ga a cikin gari ko magana su an kai sai ku ji mutane na ganin su kamar wasu mutanen banza haka abin da ya sa ilimin ba a yi shi don Allah ba shi ya sa ba a samun abin da aka samu da ilimi amma duk wanda ya yi ilimi don Allah ilimi ne zai ɗaukaka shi ya girmama shi saboda haka matasa ku sa hankuri Allah ka ɗaukakawa shi ka girmamawa ga wanda ya ga dama girmamawa saboda haka ku lura da abin da ya kamata ku yi domin abin nan Allah ya taimake ku subhanahu wata'ala Allah ya gafarta mana yawma tabiyadu wujuhun يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم كفرت to Allah subhanahu wata'ala yace suna da azaba mai girma su masu kokari su rarraba kan mutane suna da azaban azim yau mata bayadu wujuhun ranar da huskoki za ta yi fahisar wato huskokin ahli sunna na gaskiya ba ahli sunna na baki ba huskokin ahli sunna na gaskiya za ta yi fahisar in kiyama ta yi wato alama jin daɗi wa ta wadda wajo wasu waskoki za ta yi bakin kiran fuskokin yan bid'a ko da suna da awa sunna to fuskokinsu za ta yi baki yawon kiyama ranar kiyama ba a lalazi na wadda wajo amma wa'annan da fuskokinsu ta yi bakin kirin wa umar kafiru na su ne kafirai wai da kaunar finnari sai a tallaba su a kaɗa cikin wuta wai ƙalalawan kan? sai a ce musu dan zarge aka fartun ba da imanikum kafin kafirce bayan imanin ku mai misaki ranar da kuka ɗauko alkawari wa imanin yahudu mai musa da kuma ranar imanin yahudawa da musa wa wannan nasara da isa da imanin nasara da isa bayan wannan halan kun kafirce wa ubangijinku sai su shiru ko kuma su ce eh sai a ce to fa na azaba ku dandana azaba bima kuntum takfuruna saboda kafircin da kuke yi saboda haka a nisanci bidoyi da barna da ayyukan fasadi da suna addini a waskanci a nisanci waɗanda abubuwa a bakuskanta su a nisance su wato da suna addini da yawa wato mutane na shigowa da abubuwa daban-daban cikin addini don da kuɗi amma su laƙama addini kuma ba addini addasuwa ba to a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah yana gani wa inna rabbaka labil mirsadi وأما الذين بيدوا وجوههم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فأما الذين بيدوا وجوههم أما وإن ده سكوتين ستاي حسكي رانا كياما سكوتين أهل السنة كينا وإن ده سمك بي النبي كما ودا الله يأمر شيء سكور بدين إياه وهم المؤمنون الذين آمنوا بكل ما جاء به محمد sune mu'minan da sun yi imani da duka duka abinda manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam kun ga mutane da yawa suna da awar imani wasu ma na cewa su salafiyuna suke amma kuma duk da baki salafiyawa kun ga ibadar su kun ga ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ta sahabbai ne yadda sahabbai ne suke ibada komi zahi komi rana in ma aka yi rana yau sosai to gobe ba ka ganin sahabin da bai azumi kowa murna shi kai an samu an samu wata dama gobe in zahi an kai zahi yau kowa na fatan zahin gobe ya na yau sai ka ce kowa ya dauki azumi saboda abin nan ah, imanin su haka salafiyawa suke wato eh, matsawa ga ibada in ka karanta sai ka ga irin abin da ra'ayi in ka binciko yana cikin manyan sahabbai ga karatun ƙur'ani ga kuɗi ga sadaka ga tasbihi ya yi tasbihi sau dubu ɗari ga yini kuma ya ce wai bai yi komi ba ga shi da wata babbar tarbaha buhu guda gare na tarbaha yana ta jan tarbaha nan ran nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane ya tare masallaci ya baro kasuwa sai ya ce mai ya aka yi ya ce ganin yayi kasuwanci ba shi ibada ba ta yi da kasuwanci wai tasbihin ga da ya kai dubu ɗari ya yi mai kaɗan karatun qur'anin da ya kai ya yi mai kaɗan ya yi karatun qur'ani sai da ya sauke kuma kullum da daddare sai ya sauke sau ɗaya duk ya yi mai kaɗan don haka yaro ya sha gona ya koma masallaci don ibada haka salafi yi wani suke sai ka ji mutum na waɗin salafi na amma duk irin waɗanga abubuwa bai iya taɓa ka komi daga cikinsu akwai mai raka'a dubu ga yini ta nafila raka'a dubu ga in ba don rubutu na masu gaskiya sun ka rubuta ba sai ka ce bai yiwa in ba don masu gaskiya sun ka rubuta shi ba sai ka ce bayyewa azumi mutum ya yi shekara a abin nan arba'in bai ci abinci da rana ba in ba ranukan da Allah ya hana ba duk ibada ce ake sai. idan ka kai magudansu ziyara ka yi mai sallama saboda mutane na zuwa wuri ne sai shi sa a yi mai kara na gamba sai ya tara ya samu yi kaikai ya aji da mutane sun taho baki sai ba su yi kaikai ya ce ku heka mai alkarni eh, eh malu biyar hamakumullah ku yi aiki allah shi muku rahama sai shi ta zikiri ne in kan gaji da hika sai ka ce ba zan koma ya ce to allah yi. abokin hira abba ka samu to haka magabatan masu ke suna ta ƙoƙari shi sa kun ka ga girman su ya kai wa da kun ka gane su din nan ba wai karatu ɗaya mutum ya yi ya tawo dole a shi liman dole a bashi shugaba ko an ba ka liman kowa ka zama ko an ka liman kowa ka zama kuma ba ka samun komi in ba ka zai Allah ba ko an ba ka liman ko an ba ka shugaba wahala ɗaya ta za ka ta yi inda duk kai ka da mutunci ba ka da daraja domin Allah ya ce ina a karamaku inda Allah a taƙaƙo wanda yi ku karama wurin Allah wanda yi ku taƙawa wanda yi ku ibada ga sallolin nazila bila adadi ga azumi bila adadi ga zikirura ga karatun ƙur'ani ga sadaka ga ayyuka masu kyau ga hajji ga umra to wanda da yi ku waɗanga a wurin Allah ya yi ku daraja su takardu mutum ya tattara su in ya ce wajen gwamnati ta ɗaukai tana ba shi kuɗi da yawa amma ko gidan gwamnati in baka ji tsoron Allah ba wani ɗan ƙarami zai yi ka daraja ko gidan gwamnati wani ɗan ƙarami zai yi ka daraja ko mi takardunka saboda haka a yi ibada da kyau ya ku matasa a ba alfahari da wani abu a yi ibada da kyau Allah ya ce wa amman na yadda da wujuhuhum amma wa'annan da huskokinsu ta yi haske wa humul mu'minuna sune mu'minai na amanu bi kulle ma jaa bihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wayanda suka yi imani da dukkan abin da manzo Allah ya zo da shi wanda suka iyawa su aikata wanda ba su iyawa su yi imani da shi amma kar su soka don kai baka iyawa ka ba sukan mutane don kaga baka iyawa kana sukan mutane na ga wani na yawan sallah kai ko ba shi da hankali wai yawan sallah ga da annabi kai wanda kai ne bai da hankali na ga wani na yawan azumi ko wani ya kashe wai azumin ga da annabi kai ya aisha ta ce wani bikin ya kama azumi sai mun ce bai koma cin abinci da rana wai mutumin da kai haka na wai ko wani ya kashe kun ga inda bai yi ba ɗaya ya tsaya ɗaya bai yi ba laihi ne ɗan kaɗana amma yanzu da ya sa izgili izgiri kafirci na izgiri kafirci na in ka ga abin da Allah ya kaso a yi ka ɗora izgiri da shi kana walaƙantawa kafirci na ki shi sa kuwa ganin da yawa sai mutane sun taso a su zama abin ƙwarai sai ku ga sun lalace ga sunan matasa na ta tasowa sai yaro ya yi kamar zai zama abin kwarai kwana biyu sai ka je a lalace sai mutum na da ko dole ko kaka sai ya zama babba ba ka zama babba wurin ba ka bi girma ga mai girma ba Allah adda girma lillahi izzatu jami'a duk waya gaba ɗaya ga Allah take sai ka bi ta gare kuma in ka da, in dai ka da, ta hanyar da ya kamata yana baka ibada za ka yi ka ɗebe son zuciya ka ɗebe son hutawa son zuciya da son hutawa ka ɗebe don wasu ka fari ranar kiyama nan da waskokin su kai haske fa fi rahmatillah cikin rahmar Allah za su shiga ai fa hum fi rahmatillah ai su cikin rahmar Allah suke ai fi jannati cikin aljanna ce wani ima da ni'ima ce kai wani mutum da gani nai ko duniya ka dibe shi zaka ga irin taimakon da Allah ya yi mai in an kasa wanda ya yi maka ɗari babu kamata wani abin na almajiri shi ba ma malami ba ne ya zo ya ce malam ka yi min godiya ga Allah nake ya aka yi ce wallahi abin da Allah ka yi min malam godiya ta ba ta isa ka yi min godiya ya ce wallahi malam duk abin da nake ina so cikin zuciya ta to ko yanzu ko gobe Allah na kawo shi ko mina ko yau ko gobe Allah na kawo shi ko mina na inda ina so ne ce malam wannan godiya ta yi ƙari na ka yi min godiya saboda ya rike ya bada ba mallami na ba amma yana zuwa makaranta ya rike ya bada ga zikirin Allah ga karatun alkur'ani ga sadaka ga ayyuka alheri wayannan allazi na yadda jihon kenan Allah ka sa mu cikin su don rahamarka yace suna cikin aljanna da abinda Allah ya yi tanadi da ali hadiya ga abinda ya tanadi ga yan aljanna su ta wa biya khalidun kuma su an kaddara musu dawama ciki wa ma'rifatu dawami fil janna mutum ya san ya shiga aljanna ya san zai dawama ciki ana amu ya yi ni'ima min da kuliya bisa ga shiga aljanna in ka shiga aljanna ni'ima ta amma rata an ka faɗa ma za ka dawoma ciki to ka hijin daɗi bisa ga shigowar sun ma ala talbisa ta halin kitabu sannan ya yi akibi ga abin nan talbisa halin kitabu wani ajiyo bata an hada ba da ansa ga talbisin su wato rikicinsu bai ma ya ci da abin da zai zo faƙalar tilka ayatullah. tilkar ce, duk abubuwan ga kuka ji an ambata ayatul lahi ayoyin Allah na min kauniha fada ahli kitab na kasancewa ayoyin ga ta kunyata ahli kitab alladhina aradu an yalbisu ala mu'minina dinahum wa inda sun ka so su rikita wa mu'minai addinin su wa bayyana sai mun ka bayyana talbisin su to wayanna ayoyi na taluha alayka bil haqqi muna karanta su gare ka da gaskiya ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa mallahu yuridu zulman lil alamin da Allah ke cewa a tsaya ga gaskiya a bi hanya a ba kaucewa a basta son rai to Allah baya ne zalunci lil alamin ga halittu ne gaba ɗaya sai an ya akhuzahu bi da jirmin bai kama su ba tare da laifi ba wa hada wannan wannan magana haɗe take fi ma'ana ga ma'ana da qawlihi fa amma alladhina sawadda wujuhu

bauta ta ake yi wato wa abudu wa shukuru lahu ku bauta mai koyi mai godiya lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sama da ƙasa na shi mulkan shi da mulki ne wa huwa maliku shi ya mallake su wa khalqan shi ya halicce su wa huwa khaliquhum shi ne mai halitta su wa abidan kuma bayi ne ne fa huwa rabbuhum shi ne ubangijinsu kaga abin nan da a cikin aljihunka na Allah in ya ga dama kawai sai ya karbe shi ya ba wani kuma bai da zargi shi ya baka shi adda kaya ne komi da komi na Allah ne wa ila Allah turjawar umur zuwa ga Allah aka ne da al'amari wa kullu shay'in mulku komi da komi mulki ne na fala yumkina an yunsaba ilayhi zulmun don haka baiwa a jingina mai zalunci don ka tashi zuwa gida ya kalle kawarka baka ce ya zalunci shi adda dai. Kawate ta shi ya halarci abita babu wanda ya halitta mai ita saboda haka ba kawakata ba ba ka na yaro kuma ya asa ba ka karkata ka zanna na kai ta bakar zuciya saboda haka wala yumkinu an yi saba ilayhi zulmun bayyawa a jingina mai zalunci da annahu abin nan illa annahu yantaqimu bil adl sai dai yana yin azaba ga wanda suka saba mai bil bisa ga adalci كنتم خير أمتي كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنعون عن المنكر وتنعون عن المنكر وتؤمنون بالله kuntum ya ummata muhammadu ya al'umman muhammadu kun kasance fi ilmin lahi ta'ala a cikin sanin allah to kun zama ku ne khairu ummati biyayya al'umma ukhri jallin nasu wanda an ka hissuwa an ka bayyana ta don umfanin mutane wato mutum na zama mabibici saboda umfani ne ga mutane ah, abin nan a khairun nasi an fa'uhun lin nasi wanda ya kowa alheri cikin mutane wanda ya yi amfani ga mutane shi ne mahimmancin alheri gare su saboda haka ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne khairun nasi dami Allah ya ce ta'amuruna bil ma'ruf shar'a kuna umarni da abin da shari'a ta ce wato kuna umarni da alheri lailan wani hara? da dare da rana kuna umarni da alheri cikin gida da garka kuna umarni da ah, kuna abin nan umarni da alheri wata nauna anin munkari kuna hani ga aiki mara kyau kuma cikin wannan wato minuna billahi kuna imani da Allah abin nan da kuka karanta wa mutane kun imani da shi kada ka zama baki biyu abin da kaka waɗa mutane in ka gama ka koma can kai ta wasu abubuwa waɗanda ba daidai ba kai ba mutumin kirki ba ne mutanen kirki suna umarni da alheri suna hani ga mara kyau wa yu'minu na billahi kuma suna imani da Allah da mitulun ladina tafarraku ba daidai kuke da waɗanda sun kararrabu wa katalabu sun kai saɓani min ba da ma ja a humul bayyana bayan shari'a ta zo masu ba kuna ganin wasu bayan sun yi karatu sun gane yanzu na suka kokari su raba kan mutane wai a yaga su ba. wayannan ba mutanen kirki ba ne wayannan hitina ne ga jama'a sun zama bala'i ga jama'a don haka allah ba zai taimake su ba kuma allah ba zai ba su abin da suke so ba wahalar nan ita ce za su ta yi dare da rana wannan wahalar ita ce za su ta yi cikin dare da rana kuma bukatar su ba ta biya ba su ma samun kuɗi sai sun yi roƙo in ba roƙo sun kai ba su ma samu duwar alheri yake cikin jama'a ba su ma samu ne sai sun tafi roƙo ofis ofis gida gida wajajen 'yan siyasa suna roƙonsu ba 'yan siyasa ka iske su gida ba su ka iske 'yan siyasa gida da roƙo kullum kullum saboda ba su yi abin da ya kamata balle Allah ya girmama su Allah bai girmama ka sai ka girmama shi Allah bai ɗaukaka ka sai ka ɗaukaka shi Allah zai karrama ka sai ka karrama shi in kana son Allah ya karrama ka to ka fara ka girmama shi ta kwan to da ka girmama shi kuma nan za ku yi ta yi ka yi ta yi hashi yadda da kai to da ya da kai shi kuma sai ya ɗaukaka ka kuma idan Allah ya ɗaukaka ka duk rigiman mutum ba ta walakanta ka ko mutum ya yi soke-soke ko ya ɓace ka sai ya ɓaci kai ne in mutum guda ya face ka sai mutum ɗari su face shi in Allah ya ɗaukaka ka kenan ku nemi girma a wajen Allah subhanahu ta'ala sai ya baku ba wai da rigima da wace kan mutane aka samun girma ba wannan la'ana Allah kawai aka samu da shi da kaskanci da walakanci shi kadai aka samu da duk wanda ke irin waɗannan abubuwa za ka iske shi kullum cikin hitina Allah ya kare wannan aya wa huwa din bi qawlihi fa amma alladhina abi yadawduhu walau amana ahlul kitab ka ahalin kitabi manya-manyan malaman nan na farko na ahalin kitabi inda a ce sun yi imani kamar wada al'umman muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka yi imani wa amaru bil ma'ruf kuma da a ce sun yi umarni da alheri wani hawa anin munkari sun yi hani ga aiki mara kyau kama amantum kama wada ku musulmi al'umman muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuka yi imani wa amartum kun kai umarni da alheri wa nahaytum kun kai hani ga aiki mara kyau to inda a ce ahli kitabi sun yi imani suka yi ayyukawa da kuke yi la kana zalika khairan lahum da wannan ya zama alheri da shi. to ba su yi ba saboda haka ba wai da ilimi ɗaya aka ɗaukaka ba sai an yi aiki kun ga ahalai kitabi Allah da kai ne ce musu ahalai kitabi walau amana ahalai kitabi maabuta littahi ma'abuta abuta littahi yaka ne a taura da injila amma kuma duk da haka ne ce inda sun gyara imanin su kamar imanin al'umman Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lakana khairan lahum da ya zama alheri gare su saboda haka ba ilimin ba aiki da ilimin ina wa nuna amma dai duk da haka nan cikin su akwai guda guda mu'minai ai mina wa man amana cikin su akwai wanda ya imani ka Abdullahi bin Salam kama Abdullahi bin Salam wa ashabi da abokai ne sai dai wa aka sarhumul mai yawan ahli kitabi fasikai ne arkafiru ya adamin kiyami bima umiru bihi saboda ba su tsaye da abin da aka umarce su mina al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkari na umarni da alheri da hannu ga mara kyawo ba saboda haka jama'a ku lura masu wa'azi ku ji tsoron Allah ba wai sharholiya mutum ya hau wurin wa'azi ya yi ta faɗin abin da ya ga dama ya faɗi duk magana wadda ya ga dama ba ya tunanin wadda Allah ya umarci shi to wannan abin nan bai sa mutum shi nasara ku lura cewa ba duk idan kun zanna wajen wa'azi duk wanda ya taho ba faɗan kada wani ya kason ya jiya ba ba bacin ka gawa ne ya ta son ya je ba ya ta wurin ka don ya ji maganar Allah ya ce dai ta kawo shi maganar gaskiya to a ji tsoron Allah a tsira amana a faɗa wa mutane abin nan da ya kawo su Allah ka ce maka mana ka daidaita mu ga hanyar ka kamar wadda kaka so kana yarda lam yadurrukum la yadurrukum nan ya roƙon, suwa makiyanku ba su iya cuta muku in dai kun tsaye ga abin da Allah ya umarce ku ba su iya halaka ku nan ya roƙon al-yahudu yahudawa ba su iya cutar da ku ya masharar musulmi na bishiyar da wani abu illa illa azan bil lisani sai dai cutarwa da halshe min sabbin wa da na zagi da kacewa wato in mutum ya tsaya bisa ga hanya Allah makiya ne babu abin da za su yi mai sai dai suna iya ɓaci da ƙazahi da ƙarya amma ba mu iya isowa kusa gare ya cuce shi wa in yuqatilukum kuma in sun yake ku yawan lukum al adabara za su juya bayan su bar ku suna masu wakewa Allah zai karya su sun malayun saruna alaikum sannan ba za a taimake su a kanku ba balle kuma nasaru alaihim mutum kun tsayawa da an kashe to ku adda nasara akan makewa saboda haka musulmi ku tsaya ga abin da Allah ya umarce ku gwargwadon iyawa abin da kun san haramun na ku sai gwargwadon iyawa abin da kuka san halar na ku yi shi gwargwadon iyawa abin da ya yi kyau ku yi abin da an ka sa ku bar abin da an ka ce ku bari shi ya fi kyau to Allah zai taimake ku ya ɗaukaka ku ya girmama ku ya yi muku maganin makiya ko da na cikina makiya ba wai kahiran waje ba ko da na cikina kamar munafukai za su yi ta kulli Allah na walwalewa su yi ta kullawa Allah na walwalewa saboda haka ku rike Allah da kyau zan ya taimake ku Allah ka taimaka mana dole ba alaihi masbilla sarfat alaihi wasbilla tu aina

aina ma suke duk inda aka kama su yahudu kenan haisu ma wuce duk inda aka same su wala izza lahum ba su da girma wala yake sama ba su da tsaro illa ka ka'imina bi hawlin min Allah sai sun kasance sun rika wata yagiya daga Allah bi adin kama alkawari da musulmi bi adin bi an yuslimu kamar sun musulunta fata zulu alaihim zilla sai kaskanci ta bushe ta basu wa hablin minan nasu ko sun kai giya daga mutane almomini na muminai wa huwa ahadun ilayhim bil amana in sun yi alƙawari na amana da su da musulmai ala sharti ada al jizya ga sharadin ba da jizya ai la ismata lawan gairar zalika in ba wadan ba ba su da wata kariya haka musulunci ya kasance a da da duk waɗanda ba musulmi ba kun gani wato duk da kuke ganin saudiya tana rage wasu abubuwa waɗanda ba musulmi ba idan jirgi ya sauka misali a jidda akwai hanyar da zai bi in yana so ya je babban birnin tarayya amma ba za su shiga madina ba ba za su shiga makka ba hanya ta ta daji mushiriki bai bi hanyar da musulmi ka bi makka Mushiriki bai bi hanyar da musulmi ka bi makka hanyar su daji take ba su bi hanyar musulmi da motar su da komi ba su bi to haka musulmi musulunci ya kasance da ƙarfi ne sosai a da inda an karito da yake mutane ne suna kwatantawa haka al'amari ya kasance kahire ko wa bawo da gadabin min Allah sun dawo da washi daga Allah wa alaihi mun maskana an sanya musu kaskanci da walakanci wa wa hiya ita ce annal yahudiya yuzhiru min nafsihi al-faqr ba yahudi yana bayyana talauci daga kai ne sai ka ga ba yahudi miliyoniya na mai kuɗi amma sai ka gane da yashan in ya duka yi ne ga hili kuma wai mai kuɗi na musulmi duk wanda ka gani yana hitowa in ya duka yi ne yana hitowa ga hili talaka na bai da abin da zai samu sai ka ga ba yahudi ko nan kuna ganin su yahudawan ga waɗanda ba musulmi ba sai ka ga mutum mai kuɗi na amma sai ka ga ya sabunta wando ya ɗauki ajiyafi da ya ga ta faɗa yana yawo cikin mutane kamar mai bara ko mai baran kamar wanda ya ta kai ma ko'ina to haka nan wanda ba musulmi ne yake wato ba zai ji daɗi da abin da ya tara ba duk abin da ya tara ba zai ji daɗi da shi ba alama ta talauci tana bayyana gare shi bayyane wa in kana ganiyan motiran koda mai kuɗi na mai arziki da yawa zalikar mazakuru abin gare kuka ji ha ambata min darbin zillati alaihi na sanya musu kaskanci wal maskana da alama ta walakanci wa gadabin lahi da hushin allah allah na hushi da su bi annahum ai bi sababi annahum kanu yakfuruna bi ayati allah saboda sanadiyar sun kasance suna kafircewa da ayoyin allah wa ya katuluna al'ambiya a bigai da haƙƙin suna kashe annabawa ba tare da dalili ba ai zalika ai kuburuwan bil ayati na suka yi da ayoyi wa katulin al'ambiya da kashe annabawa da suka yi bima a sau amurallahi saboda sun saba ma allah ai da sababi ne saboda sanadiyar sabon su al-isyanu sababul kuburi wal sabon allah shi ka kawo kafirci shi ka sa kashe kashe cikin jama'a wahuma sababa gadabullah to kuma kafirci da kashi-kashi sanadiya na na samun hushin Allah wa darbin maskanati alaihim da sanya talauci gare su wa kanu ya ataduna sun kasance suna ƙetare haddodin shari'a ay yatajawazuna halala ila haram suna ƙetare abinda Allah ya halitta zuwa ga abinda ya haramta musu kun ji duk dalilin walakancin da ke na da akai musu amma Allah zai sanar da mu cewa ba duk ɗai suke ba akwai ahalar kitabi kamin zuwa annabi wayan an na kwarai ga sallah ga azumi ga sadaka ga ayyuka addini don haka ya ce laisu sawa'an laisu sawa'an Allah ya ce su subhanahu wata ta'ala laisu ai ahlul kitabi laisu sawa ahlul kitabi ba duk iri gudana ba akwai na kwarai kamin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai na kwarai yanzu babu na kwarai ko guda amma kamin zuwa ne don zuwa da bayan ba yana ta yi zuwa yadda ba su yi imani da shi ba na kwarai ba ne to Allah ya ce laisu sawa an ba duk dai suke ba min alai kitabi daga cikin alai kitabi akwai ummatu akwai al'umma qa'imatun wayanda an matsayi sun tsayu ga gaskiya mustaqimatun tabbatatu wato madaidaita sabitatu ala haqi sun tabbata ga gaskiya ka abdullahi bin salam kama abdullahi bin salam wa ashabi da abokai ne su wa'annan alai kitabi da an na kware kamin zuwa annabi aikinsu ya yataluna ayatul lahi suna karanta ayoyin Allah da daddare da rana ai alqur'anul karim qur'ani ana al-layli wani yanki na dare isa ati kun Allah na bayanin mutanen kwarai yace har da cikin ahli kitabi wanda annan kwarai ke yawan layli su kai duk mutanen da ba su tashi da darasi ibada in ana littafin bayan Allah salihai ba a sa su ba a sa su ciki ku lura da wannan da kyau ku bar sauraron waɗanda ka ce muku ya ko ba a yana ba ana shiga aljanna ku yi tabbatar su so suke su sassaushe su mai sheku ba a shi suka so ku dibe annabi wada yaka ibada wani bi in ya kama ibada in ji aisha tun da daddare sai ladan ya taho yana waɗe a salatu ya rasulallah a salatu ya rasulallah bai gama ba tun da isha'i kuka yake yana sallah har sai har ladan ya to da masallaci bai dace don a yi sallah kan rana ta yi to su waɗannan da ka ce ba sai an yi haka nan ba ba ahalus sunna ba ne amma cikin mutane sun ka shige suna so a ce musu ahalus sunna amma ba su ba ne saboda haka shi ahalus sunna koyi ya da annabi koyi ya kai da magabata ne musamman sahabbai da na da tabi'i na da duk wanda yake koyi da halayensu saboda haka Allah yana so da daddare a rika tashi ana kiyamun laili cikin dare a rika tashi ana kiyamun laili cikin dare Allah yana son haka nan subhanahu wata'ala ya ce abin nan su waɗanda suna tashi da dare suna karatun ayoyin Allah karatu dai suka yi ce a awon yasjudun suna sujuda ayi salluna suna iya sallah na halu kuma yu'minuna billah يوم ولد الله واليوم الآخر الذكر ويسارعون في الخيرات wato bayan suna tashi su yi sallah da daddare ya ce kuma yu'minuna billahi suna imani da Allah wa yawmil akhir da ranar lahira kuma da dare da rana wa ya amuru na bil ma'ruf suna umarni da abin da shari'a ta ce na hauna anin munkari suna hani ga abin da shari'a ta yi hani wai una fil khairati suna gaggawa ga alheru duk abin da sun ka gaya wa mutane na alheri to suna gaggawa su aikata wannan abin suna sauri su aikata wannan abin kada ka zama mugun mai wa'azi kai ka kiran mutane ga Allah kuma abin da kaka cewa a yi ba ka yi ne kakka zama mugu mai wa'azi in an kai ma magana ka ce wai yara kuke za ku ci ƙurshe ku wai yara kuke to mugu kake yaro kake amma mugu don wanda ka wasa da addinin Allah mugu na duk wanda ka wasa da addinin Allah mugu na ba na ƙware na ba kuma ya jira ya gani zai gama da fushin Allah in bai tuba ba to su kun gansu wai na fil khairati suna gaggawa ga alkhairu wa ulaikal ma bima kira waɗanga mutane da aka sifanta da sigogin ga da aka ambata wato suna tashi da daddare suna imani da Allah suna tashi da daddare suna sallah suna umarni da alheri suna hani ga aiki mara kyau suna gaggawa su shiga gaba abinda da sun kace mai kyau na suna gaggawa su ware yi Allah ya ce wa ula'ika min na waɗanda suna cikin salihai duk mutanen da a haka salihai duk masu wa'azin da ka imani da Allah suna tashi da daddare suna sallah lokacin da babu mai ganin su in ba Allah ba wannan ya nuna saboda Allah suke yi suna gaggawa ga ayyuka abin na alheri suna umarni da alheri suna hani ga mara kyau Allah ya ce wa ula'ika min salihin waɗanda suna cikin salihai ya Allah bi ismika la adam warewa ne kala aka bar ka samu cikin waɗanga salihai waɗanga salihai Allah ka samu cikin su wa mallai su laysu kadhalika amma cikin halin kitabin ma akwai waɗanda ba haka ba wa laysu min salihin su ba su cikin salihai ba su tashi su yi sallah da daddare iyakar su kawai in sun zo wajen wa'azozin su su gaya mutane ku yi amma su ba su yi to akwai wa'anda a haka na amma wa ma ya falu min khairin wa ma ta fa'alu min khairin falan tukfaru wallahu alimun bil muttaqin wa ma ya falu al'ummatu qa'ima duk abinda al'umman nan da sun ka tsayu ga addinin Allah duk abinda suka aikata min ahli kitabi da cikin ahli kitabi din nan komai suka aikata min khairin na alheri falan yi ruhu ba a hana musu ladatai yi da musa wa bahu ba a rasar da su ladatai ku tashi matasa ku bauta wa Allah duk abin da kun kai Allah bai hana muku ladatai duk wanda ya tashi da daddare ya yi raka a goma bai ɗaya da wanda ya yi raka a biyu wanda ya yi raka a goma sha biyu bai ɗaya da wanda ya yi raka a goma wanda ya yi da haka nan to lada ta yi yawa wama ya falo min khairin duk abin da mutane suka aikata na alheri falon yi kubaru ba ana musu lada ta ku tashi ku yi ibada allah ko wace ibada an kai in dai don shi an kai kuma an yi wa da ce to ba a hasara sai ya biya shi ba a yi mai aiki kyauta gwamnati ce wanda adda duk abin da ta kaso ta yi kuma tana da duk abin da ta kaso ta baiwa wanda ya yi mata biyayya saboda haka ku tashi ku yi ibada ku bar wasa da ibada ku bar wasa da ibada ku yi ibada tun kuna iyawa wanda duk bai saba da alheri ba in ya kai wani lokaci bai iya yi ne saboda haka ku yi kokari ku saba da alheri ga wasu kuna ganin su sun tsufa har mutane na ganin tausansu wane ku rage aiki kaza ku rage aiki kaza ku tausaya ma nan, amma ba su iya bari don sun saba amma wanda bai saba ba yana nan kwanci ko ni bai iya yi in aka yi magana sai ce iya eh, kawai da yaka iyawa ke kuma yana iyawar bai saba ba da alheri na saboda haka falon yi kufaru sawabu ai bal na alayya ana saka musu gare shi wa ta bi alfi'ilai ne ما تفعلوا أيتها الأمة ma تفعلوا من خير فلن تكفروه duk abin da kuka aikata na alheri ya ayyatu al'umma to ba a hana al-muhammadiyya ya al'umman muhammadu ba za a hana muku lada ce ba ai falan tu'u da musa wa ba a hana ba a rasar da ku lada ce bal zauna alaihi za a saka muku da duk abin da kuka aikata ku yi aiki mai kyau kuma ku yi da yawa za a biya ku akwai farilla kun gani kama abin nan sadaka zakka ita ta farilla sau ɗaya aka yi ga shekara to amma sadakoki na nan da yawa ba su da iyaka in kana iyawa abinda kaka yi so zakka ka yi sadaka da dubu ne kamin shekara to haka ake so akwai sallolin farilla suna da iyaka guda biyar na gayi ne amma nafila ba ta da iyaka kana yin duwa da kaka iyawa ku tashi jama'a ku yi ta ibada ku bar wasa bayan kun yi asham tare da liman ku koma gida ku yi sahu in an yi sallan magariba kun ka shiga gida kamin ku to ku yi nafila ku raka nawa kuka iyawa sannan ku to lokacin isha'i ku yi ko nawa kuka iyawa yanzu in aka koma gida ba kujin jin kwana ku yi ko nawa kuka iyawa in an jima lokacin sahur kuka malka ku yi ko nawa kuka iyawa ku bar wasa ku bar wasa in kuna wata rana ba ku bane yau in ku ne wata rana ba ku bane kullum ga kunan kuna ɗaukan mutane zuwa makabarta wata rana ku za a ɗauka a kai makabarta saboda haka ku yi ta ayyukan alheri duk abin da kuka aikata ba a hana muku lada sai za a biya ku wallahu alimun bil muttaqi Allah ya san wa'anda an masu takawa al muttabi'ina awamirahu wa'anda ka biya abubuwan da ya umarni da su wal mushabi wal mushanibina nawahiyahu wa'anda ka nisanta abubuwan da yayi hani wala ya Allah ya san su bai barin su ya kyale su gaban za bal jaziyan zai saka musu don mutanen da ka alheri Allah ya ce wallahu alimun bil muttaqin Allah ya san masu takawa wayanda ka yin abin da ya ci ya ci ya san su yana nan kwale da su zai biya su ku yi kokari ku yi ayyukan alheri ku zama cikin masu aikata ayyukan alheri don ya san da kowa kuma ya biya ku Allah ya taimake mu abin na na innal ladina kafaru innal ladina kafaru Eh, abin na summa wa tafa al-kuffara bima yati sannan ya sifanta kahire da abin da zai zo wa qala innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirta ba su yi ayyukan da Allah ya umarce su ba to lan tuguniya anwa amwalun duk dukiyoyin da sun ka tara ba ta unwani su duk wanda mutum ya tara dukiya idan bai gyara imani ne ba aikin bazana ku gyara imanin ku ya jama'a ku kyautace imanin ku ku bi hanya mai kyau wajen neman arziki da wadata duk abin da kayare suka tara lan tuguniya anwa amwalu wala auladu dukiyoyinsu da ɗiyansu ba su yi musu maganin komi min Allah shay'an ba su kare musu komi na azabar Allah wa kasama ma da zikira Allah ya keɓe dukiya da ɗiya ya ambace su la'annal insana yadfa an nafsihi taratan bil mal domin mutum wani lokaci yana kare abin da ka cuta mai da dukiya ce wa taratan bil isti'anati bil auladi wani lokaci ya nemi taimakon ɗiya ne to Allah ya ce ɗiyan da dukiyar ba su da amfanin komi in kiyama ta yi sai in mutum ya yi abin kwarai da suwa wa wala'ika wayanda suka kafirce ashabun nari su ne yan wata wanda ya duna an kaddara musu goma ce matsalu ma yin matsalu ma

sadakar da suka yi da alherin da suka yi da taimakon da suka wa 'yan uwansu biya da lahayatin duniya a cikin wannan rayuwar duniya fi subula abin na fi subula tarihi ga hanyoyin kwadaitawa da suka kashe dukiyarsu ala adawatin nabi akan adawa da annabi da sadakatin ko sadakar da suka yi wa nawa da abin da ya kama da ita to baya da wani misali ne kamar talariyin kamar iska ne fiya sirrin iska wanda adda zayi ai harbin wato kamar iska ne mai zayi abin na aubar da shadidin ko mai sanyi amma sanyi mai tsanani ba na ni'ima ba wannan iska mai bala'i a sabon harsa kaunin sai ta samu gonan mutane zalamu an ba son wayanda suka zalunci kawunan su kuburwar ma'asiya da kafinci da kuma sabo ba halaka to sai ta halaka gonar falan yantafi'u bihi masu gona ba su yi amfani da shi ba to faka zalika na fakato haka nan abin nan sadaka kahirai zahiratu haka za ta sai layin tafi'una bai ba su wani da ita za ta zama musu kamar iska in ma sakamakon sadaka ya watso musu zayi gare ko ne sai kai kamo da kun ji misalin qur'ani Allah ya ce ya yi musu wannan wa ma zalamahum Allah Allah bai zalunce su bi da ya'i na fakatin ya ɓata ayyukansu ba ba zalunta su ya yi ba walakin an fi sawan ya zalimu na bilkubuli sai dai su sun ka zalunci kawo nan bilkubuli da kafirci almujibi wanda an mai wajabtawa le da ya'i ha ga lalacewa ayyukansu saboda haka abinda ɗaya ka gyara ayyuka da kuma rayuwa imani da ayyukan ƙwayar matasa ku gyara imaninku kuma ku gyara ayyukanku ku zabura matasa ku shiri ba kurciyarku kun ga kurciyar nan da kun ka gani duk can mun ka hito kurciyar nan da kun ka gani duk can mun ka hito cikin kurciyar nan duk can mun ka hito mutum zai yi ni tun da sassaye zai yi daji shi aiki iri kaza yi wanga yi wanga yayi wanga wanga ya dawo kuma ya bayan ya dawo a ce makaranta a zanna makaranta sai malam ya yi kwana in yau halka sannan ya ce bari a yi addu'a a da mutane malam ka ware kwana sai malam ya yi kwana in ya halka sannan shi a ce a yi addu'a a tashi tun da saye ana gama sallah kuma ana zaune makaranta in an jima a hita da kurciyar nan duk can mun ka hito ko da kun ka gane mu nan yadda mun ka yato ko ku inda muke nan kuna nan ta yi kuna nan ta yi ku yi kokari ku ci riba kurce ku in ka yi aikin kwarai kana yaro in ka girma sai Allah ya taimake ka ya ɗaukaka ka ya girmama ka ya baka abin rayuwa cikin sauki in kana aikin kwarai kana yaro in ka kwana biyu sai Allah ya kawo maka gudunmawa duk abin da kaka so sai ka ga ya kawo ma shi cikin sauki ko mina na kaka so kakka ce ga wani abu wanda kaka so baka samu to amma idan yaro ya zama bai ibada har ya tsuwa wahala ta ce mai in Allah ya so ya hamsin yana bada ta ya yi wahala in wani ya to ya bashi ya hamsin ko ya mutu lafiya Allah yi ma albarka Allah ya sama albarka Allah shi kaza mutu ya yi ta yau shekaru da ta bai samu ba to da mu da ku matasa Allah ya kyautaci aqidan Allah ya kyautaci imanin Allah ya kyautaci halayenmu da ɗabi'unmu Allah shi mu ga hanya Allah shi mu ga hanya ya gabarta mana ya gabarta mu uwayen mu shirya mana ɗiya waɗanda ya ba mu da waɗanda bai mu kuma Allah ya ƙara mana lahiya da mu da kowa da ayyuka alheri kuma ya ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana in sha Allah alwallar kwana ba a sallah da ita amma in mutum ya yi alwallar sallah in ya gama yana iya kwana da ita amma dai in ya yi don ɗai ya kwanta to bai salla da ita wa alaikum eh a wanda aka ba a jiya dukiyar marayi sai ya ce bayan sun girma an ka ce ya kawo ya ce a tsaya ya samu e zalunci na bai kyauta ba zalunci na dukiyar marayi wanda duk bai iya aji ta kashe sa, dukiyar marayi ba kamar dukiyar sauran jama'a ba ce halari gare ta kwarai inna Lalina ya kuluna amwala laitama inna ma ya kulu na min budu fi budu ne yan nara saboda haka wuta ce garwashi wanda duka ce dukiyar marayi ba da haƙi ba ya yi zalunci kuma babba Allah ya kare to sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد عن النبي وأزواجه وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروقك إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم نروقك الله كجابر سامنا Allah ka ƙara mana imani da ibadarka, Allah ka ƙara mana imani da akhlasi, Allah ka ƙara mana imani da tsoronka, Allah ka ƙara mana imani da ilimi, Allah ka sa duk abin da muka yi saboda kai, Allah ka sa duk muka bari mu bari saboda kai, Allah ka samu yi kama wadda ka umarce mu Allah ka anshe mu. ya Allah ka anshe mu. Allah ka anshe azumin mu na Ramadana ka anshe sauran mu. Allah ka anshe dukkan ayyukan da muke aikatawa Allah ka samu cikin da kake yantawa a yau Allah ka samu cikin da kake yantawa a yau da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyarmu Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana al-falasi. Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da sha'awar sabonka ya Allah ka raba mu da sha'awar sabonka ka tausaya mana ka ce taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka towa mana asiri duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyanmu ya Allah ka tosaya mana saboda rahamarka kar ka bari mu su ga tausanmu Allah kada ka bari ma mu su ga tausanmu Allah kada ka bari mana bakai su ga tausanmu saboda rahamarka Allah kar ka bari mana bakai su ga tausanmu Allah kada ka bari mana bakai su ga tausanmu kullum ka ɗaukaka musu ga abin da za su yi manahici kullum ka ɗaukaka musu ga abin da za su yi hasada kullum ka ɗaukaka musu ga abin da za su yi kiyayya saboda ramar ka Allah ka ya mana duk bukatun mu na alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su duk abin da muke tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tusaya mana ka ansa mana addu'o'in mu muna roƙon ka bi kalo suna bayan ka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya matayensu Allah ka gabarta zunubansu Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta Allah ka gusan musu da damuwa kowace iri Allah ka gusan musu da bakin ciki kowane iri Allah ka biya musu duk bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk musulmi suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya kada ka bari kowa ya wace ta ya Allah ka zaunar da arewa lahiya kada ka bari kowa ya wace ta ya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya kada ka bari kowa ya wace ta ya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya kada ka bari kowa ya wace mu ya Allah ka kare mu ka kare musira ya Allah ka kare mu ka kare musira Allah ka zaunar da musira lahiya Allah ka hada kan mutane musira. Allah ka zaunar da su lahiya kada ka bari kowa ya wace su Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu Allah ka kare gidajen mu cikin dare ka kare gidajenmu cikin yini mu dai ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare masallatai Allah ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu inda duk muke Allah ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah inda duk muke Allah ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala kuma ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da diya da iyali da zuriyar uwayenmu Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن